alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inan na tafo ko ya muharram 1440 kalanda alijiriya na jinde ne tafo gwe gide ni ya september 2018 kalanda miladiya na. ne katon baci da karatun littafin fitnatu khilafati da'ish al-iraqiyya al-maz'uma ya fadilati sheikh al-allama abdul muhsin al-abbad al-badr hafizahullah ta'ala man ya ci gaba ga wa khataba khalifatuhum khalifa da'ish ciji ko alladhi atlaq alladhi utliqa alayhi abu al-baghdadi na ga yi sun a ga abu bakar ilbagdadi na fi jami'il musul masallacin jima'i ya jine ga musul na wa min ma kala wa fi yi min yanu ga kutubu wani ga faƙar wulitu alaikum wa lastu bi khairikum an milashi juyaye amma wajen gaji alasai rigar mini ba wa ƙadisar da fi annahu laisa bi khairihim man gan wa gaskiya ta nun ga wuji mun gaji alakai daga mini abuwanin ya na katla man ya tulu na gubi sakaki ebo na ya zane shi ewu da bi shi na na bi sakaki na shi ewu da bi shi na in ka na bi amri in gawi umarni au bi ilimi ko bi ilimi wa ikrari da ya daji fawuwa sharru nga gaji shari daga mini abu da kaulihi ya bai gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga man da da'a ila huda na na gayi zaji lo Ka na lahu min al ajri mislu juli man tabi'ahu wa gilada yo lada ya zai shiga la mi emituna eh, ko wa man da'a ila dalala da na gayi zaji lo misal jiri man tabiya wa layin kusu zalika min ujurihim shay'a aje na jimin la da zawo yona wa man da'a ila dalala sana man gaji da yule gina kana lahi min al ismi bana jelefi mislu koton kociya asami man tabi'u da jele fiye da gala mituna layin kusu zalika min asamihim shay aje na jimin ya la yele fiye yona ma na ma'ana ga try digenin wade laifi da laifi da gala mutu ne ade na jimini laifi ya zamu ciyo na rawa muslim ga wariyar jumla allati qalaha jumla nanu gada jumla fakad ulitu alaikum wa lastu bi khairikum man gan wazir jumla jumlan nan allati qala annu ga fi kutubati dautu wani qad qala awwalu khalifatin fil islam khalifa ya mafari musun jawu ga kuma ba da rasulillah zumaya a nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardahu wa huwa khairu hadhihi al-umma la yadhi al-khair ga al-umma nan allati ya khairu al-umam nan ga ya al-khair ga al-umma zuba ta nan ya'lamu na sayyidina Abu Bakr ga nan ga mutum ɗe wa sahabatu ya'lamun sahabe jo sama ɗe ma annahu khairukum lil adillati dalla ala zalika kire sai na bakar gadi alkhairi gone bo dalilin lawa ya tiya a cigaga wannan min kalami rasulillah daga ga ya tuce ya tuce annabi sallallahu alaihi wasallam wa min alkhairi li hadhihi alfurqa mi hadhihi alfirqa shekwa ba ga ne da alkhairi ga ya daish kungiya wuce na an turaji a nafsaha wujebu cincita cinwule wata uba ila rushdiha umulu jituba ulu jebu jina kwen goro kabla an takuna daulatu hafi mahabin riyah kami daula ulu lafiya nan ka shani masirati ha allaci ke shaniyan energy biyu nan allaci sabakati a daula na shujo fi muktalafin usuri zamani yau kaka ainihin gawale yayin e da zangoci gaya ga yi ne ya yi a majiki an adana tsara yin a abubakar bagadaji masallacin juma'a shi daga musul irako na ko ga fakari to alaikum wa lasu bi khairukum da min hutuba no jina amma ngole wudi alkhairi ga ai bo e wuzaji de biji ko e jibon biji bal ad e jiza jina azan yi jina annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yu'azib bin nar illa rabbun nar e jiza zaba bin ne sai su kone jali ta yana isis mai jiza ne a je special e wona la la na ga wa ga lo ya wuna are wo ti la fo so da li mi ni a pati na tsati ti ri keji iri ne ji fizu ne a ba hangi la ba dun a a ji ke a edina ogun pati ni mu aga aga pàtí pati ojiji ata tí mọ́ agázọ̀ áyìnjì láti pàtí ojíjí àtàrílẹ̀ gbogbo jọsẹ̀ bújọ àṣàfẹ́ dáun ńlá tọwọ́sọ̀ kó jihadi musulun jọra no na sai da wannan karkaram na bani adam ya zo anje yi wanki wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam alil muslala za sai gege annabi sallallahu alaihi wasallam ko ai sai sunan cinin wani wuyin zagiji annabi sallallahu alaihi wasallam na har an katli nisa annabi kana wila gijin ai sai sun ne kina su wa wuji da kan giji wai na annabi sallallahu alaihi wasallam an katli zurriya annabi sallallahu alaihi wasallam kana dike nan awu da gida kan giji nan ai sai sun ne kina su musulmi tsaba wai wo Allah subhanahu wa ta'ala maga fatawat lahu nafsu qatla akhi fa asbaha min al-khasirin e jari ga da mu ba ne wudo jina lole zai nya zaba ci wu mu cha fe da miliyan da jaji kilo da jaji asara no aka tanta nafsan zakiya tan bi gairi nafsi lole ne ke su ziyo ale musa ni be khiduri ashe za wujiye kirkiya wa mai kilmu minan mutane don faje za a gu jihannam sannan ga mummuni bai digangane ga gu jihannama khalidan fi wa dawo da bigin nan wa dawo lupa ngaza wa leli wa lo ni wa ti a ko mo lo alele a mo tun wa lo ni wa lo pa ka mi wo ga bi balla ale so ko ga di fuji buyi wala ana so ko ga la na wa da lawa zaban amma zabanin tana zabanin wacce nan ai shirikau wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima e ga mo ce ce guye wallazina la ma allahi ilahan akhara zai je yi zame shi ban babe sai ciya nan wala tunan nafsa lati harama Allah illa bil haqq amma wurai na sai ci haja ramuna sai be haki wina annabi sallallahu alaihi wasallam ga wulu mai kuda bayin nas fi jima e ma farna ka sakai sakani ba yo ne ciye kibo e ciye e jo ane daga ishtani mustafa al-mubiqati idiya biyan mutu ba ne diza alaka ne ya mafari a shirk ya ba tikiyo asihir ya ta tikiyo qatlun nafs yanzu larayu nga ibe haki wima anabi ga baye unye ji ba ya ni ala Allah tushriku billahi shay'a iti ya le faso ci bacha ko ye ma ke wuza anabi ga lazawali duniya yunu tofi bida mina new york america kuwait saudiya kaaba berlin nabawi baitul maqdis yuro pata ulu tofi nde sauke ba so ko gola musulmi ni na zawanu duniya a hawanu inda Allahi min iraqati da mimri'in muslim idan ka kaba gi kiwon lagos a wuce jima ɗayyare eh, maki jan mazu libyan ci ko jiko to yanzu la musulmi niwu ngo ile ko yanzu za ka abu gi wunde sauki kai ba su kogin wala musulmi ne wawu cimbele zanen wunde ordinary musulmi ke wubiya zanen imumi ne na wuwo zani wetu mji mumini ko yuwa zani musini nanwo zani musini ko nanwa zani mon ko ya dini sheke la dini uza ina ga unje dikio nke ugo nke wa ugo kun ja tele to maslachi wa maslachi bomb kile ki bomb maslachi ti ci wa bai bode ya ganga maslachi su fijo zi maslachi su la won dino unje de ina hmm. so la yahilu damu ri muslimin illa bi ila salas min ba nafsu bin nafs sibab al muslim fusuq wa qitaluhu kufr ezu gi muslim to ko fasikanci yo eza mu gu muslim mai mu yi mu kafirci e bogo bi kiafu ko ji bagdadi mushi na ni daga da ila huda ba kada laumin al'ajiri wa lada misli ujuri man tabi'a da shi lada yana ga labi tuna ko la yankusu zalika min ujurihim shay aida yana jimin ya ladu jona waga shi tiye alquran ku fiti hadith ku fiti makanta islamiya ibada ji foroji be tunguri egwa kaye kindede ngole wajiki wajilada a cinga gama man da a ila dolala zaniga ila ilo eginan kana lai min al-ifmi wa da laifi misl asai man tabi'a da jin laifi ya zai jiga la mituna la yanqus zalika min asamihim shay adena jimi ne laifi jona ta ja ni da adam mai mafarin kaza yin wuna ni bigan ma min nafsin tuktan adira ina wuna illa kana labni adam awwal kiflu minha ta ja ni da adam mai mafarin wa dake wa da ragoyin iza wuce ebole da wa wulu man san sanna al-qatl ebole ngai mu fari na ka iza yin wujina zamani ne iza yi dawale shi tiye jejena kya bulala ngole wato a wari je zaɓin da ya ci shaji iza kyabulala al-mawdudi ne ke yin jalo ko Pakistan bu sai da kutub ke misra sai da fuzzle abu muhammad al-maqdisi ne ga islam al-barqawi na abu qatada al-filastini usama bin laden ayman al-zawahiri abu yahya al-libi ne ga muhammad qaid na hamid abdullah al-ali abu basir tortosi ne ga abu halima na muhammad yusuf ya mai duguri shekau bakari shekau kenan ko mamman nur abubakar al-bagdadi aifis fis al-julani abu samat al'ansari yin boko haram shi abu sumayya ko? fata da mai boko haram gayo abu musa albarnawi bi kani da albarnawi ji fata safu da ji e eh, eh, tishiye eh, zajejejin ga ya ji kiyo ga ne jirman sannan sunatan sayi'a fa'alai wiziru ha wa wiziru man amila biya ni gada ya kusa min a zarihin shai ga jumla nanu ga dana nafa sayyidina abakar gawo sayyidina ga wale jumla ya fakar wulitu alaikum wa laftu bi khairikum ga wale sayyidina abakar gawo amma sayyidina abakar sahabi ne biyo khalifa tashi ne ji ba da sai ci wani foro ga tunguri wai kan waye tungede ko wala musulunci le gboro sai ci tuzuma isli sai na bakar lo ne gado wani amma abubakar ilbagadaji mu biyan na ciki na sukun abubakar ilbagadaji ko? kin wuye jo daga wani uzaji sai mu ji bombin sai mu tsa fiti ne fi gabo fi yaji musulmi shi? Ya gbogbo wà lé gan zàwùn Sheri? ṣéèrì gbé zàdèdè ngú jí kíyọ ngú sai na bakar ma ga da fanagamin sabi alihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bu sheikh abbad ga wutaciyan kungiya aisi so unye mini wucule oji gani ako unye mini wucikiyo unye mini wucule da lamarin nan kami daula wucin biyu ga wuyanin bani kemina daula zai gogale an na gayanin adiza da bai ga shukuri mustafa yẹn mísọ́rọ̀ ọjígá ní ọkú gbàrúfò ti pátẹ́ yí àṣíbẹ̀ ní ìwé rẹ̀ agric gba university bó ní àbẹ́nẹ̀kíà ǹgá president yí káàfìrí parliament tó yí káàfìrí lè káàrí ìjùmọ̀ káàfìrí bọ́nà ẹjú kún bègèrè ma anzalala sóòjẹ́ gómìnàtì yóò polisi yí ma àtọ́ máa jẹ́ káàfìrí mọ́ bọ́nà protect yẹn pẹ̀lú ọjọ́ àṣẹ́kí ní olínkù línkù náà ní lẹ́ṣẹ̀kí olópin ọgbọ́ mínẹ̀tì náà wọ́n ti kí ọ wọ́n àṣọ yìí káàkiri ẹgbẹ́ kí ìbò ǹgbẹ́ ẹgbẹ́ ta olópin kága àmọ́dé wòédì àwọn àlótún yàwọn sai zagi ne a wato zai ki a ci fijo a ci a soja a polisa a likaliya a maji politician janin wato a kafiri biya a abin ba a jira a gwamnatin nan zai kefi musulunci bo eh sa so gwaji dace mu ta ga jaba yo to iliju jabun nan iliju jaba ya dada bozuno àti dada da shi bawo lapante o àti fe ji masiba àti gaya àti dawlatul islamiyya pata wawa àti gaya aje àǹfààní na ladena lal islam na soro lal kufri kasaru pe pe ro laji gaya ne wa àti agamo jama'a makwa yẹn jẹ̀mẹ́ mọ́kwáyọ jẹ̀mẹ́ dàrù sàlámù jẹ̀mẹ́ bọ̀kẹ́nìyì jẹ̀mẹ́ dàrù gbòdìṣì dàrù kwẹ́ntà gáṣì dánúbẹ̀ṣì gúnsù dámú ẹgbẹ̀ṣìrù kọ́ ńlọ ń bẹ́gbẹ́ egayen alaji jira daga nigeria kafirci anini anini anini mai kanu ki fe ribin ci ajibi na ko fe yike o kai ejina ya shan fe fe laya fe be fe jigo nta be ti paso babu gbo kwa ko bokan ko jiga na ko nti da shi ni wucin da yake pata ide to ti ruti pata ajiki ajiji da tunji bago atura baga gan darussalam wato daula ta ya e tsaci ní òun ti bá ní lọ́nà rẹ̀ dọ́là náà àjẹ́tọ̀ àti ní ìtìrìn local government ilé ti gbogbo ní rẹ̀ under mọ́kọ́ local government ọgá náà sahabi alibi jijira daga makka wani gan ethiopia lo habasha FC ethiopia mazalar bai jama'i nushi wọ́n ti gáà lórí ìgbé sahabi jijira jẹ́ àti láti gbọ́ntọ́ ní bàtí zan doya kyoto yawa kafa yadda da shahu an ja ne jijira musulunci wa jama'a ci shi mako wani aji ba ka ɓata da kibe ji faro talba bai gagaya ya shi ni ba ta ci gaya kashi na ko ndo ci waciu ajé àǹfààní alábẹ́nà ajé àǹfààní alábẹ́nà bèbè mọ́ Muhammad Ali Muhammad Ali ji na ji ne ga kanan manin around 2001 ji around 2000 2001 2002 ji nwe le zanuci zanuci zun daga yau biyu E da maiduguri ji a ci da gwanta da ce kuwa shi daga kanan mana a gaba wata yawai wa a ji kafa wani daula a jikin daula a ce gwamnati ne jira da gagaya a ji amfani na jiki na alabina a ci a gama juwa imanin utaidi saudiyo a yayin da kyautu a dato maka hada to kaba abin diga makaro wa ga kiyo wa ga ku a makara pata ku ga fi kaba ni bo kiyo ala de wa ji ku sallan nan a ci a ci shin a ci ta bin diga jin shi ganci a ci ga ya ka mu to daulatu al-islamiyya wajin ma ku guba lokuta ga ne ce su dia de feji ko ku a gani da a ci kiyo a ci ta fi bani mu da ja da fi prison na wu da fi zani ya wu na wu a da amfani alabenin a da amfani nan alabenin an ni ga e yiri yiri yiri yiri, yìí yìí fẹ́jì kí o fẹ́jì wọn ẹgbogbo e ajẹ́ àǹfààní ní alábẹ́nà ń Nga ṣékù àbá ń gẹ́ kàmí dáúlà ahùn bí lọ́wọ́yá kó kọ́bùlà an takuna daulatu ha fi mahabbiri ya ka sha ni masila ta allaci saba ka tafi muktalafil musuri wani ila misali yanayi jin faruwa da nan mace ka kayi na biyan nan ko ta ẹgbogbo e wale gan ezukara ya gangani be yayirin ne sashe zai je folo ya tautin isis nan aga deceive za ga ma gaskiya fi sabilillahi isis no le da nafa ya e ga le ga da jayo mare e wala saudiya be country kaze be country kaze ji kiyo e supporta ga mana saudiya isis a sheikh abdulaziz eh astaghfirullah sheikh salih fawzan al muftiyar baniyar saudiya sheikh rabiul madkhali sheikh suleiman ruhaili sheikh abdulmusin labar wani fata ban wuce kwan saudiya ne ya ta ci agon na go against ya ziya na yan isis sana fata ya fatawa laila na har 18 isis ya duba duwa a wa rigi zai ba zano rubiya biyayi so kemman da jafi saudiya fi a tare ga saudiya jikiyar wani support ya isis no ẹnẹgálò no ebogo saudi ahun support ye isis a ga alugwasa nda cewa gbe ga gaskiya isis yi suna yau ebogo to saudi ya supporta na dai gamana anabi ga wa iya kuma alkalzi mai nayu ga gamane fayin alkaziba ya di lalfujuru gamane jin Wa fajirci wayin lalfujura fajirci ma ya di ilan na wajen zalo ina ebogo wa biki afu gangani be lamari nane. zan ga ci gake shishibe gan gaskiya ICC shi jihadi jin kokari mai jin kaza kaza jin ya zama ga ji kokari ya e ga kimo e ya ga ga e yana waye ji nan in ji amu ngole na so i kai zaga je ni wa nje tunun ga na wa ki adin daidai ji ba sunna ne biyo zo kalmiya gona fa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada now ibi chadisin nile daga littafin yau sai jami'u sagiro mujallaji ba ci page 768 rakami hadisi 4174 hadisi na bai daga bayan mu'az ibn jabalo nan na imamu ahmad to abu dawuda to annasa to alhakim gobe nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga algazu gazuwan e ku yiri wuki e ku yiri guba fa'amma man gaza ga ni gabu su iftiga wajin la’i ibrinsu ko ta'ala wa a ta al'imama umarni ya bishici wa an fakal karimata umar dukiya wa ya tsara sharif ko majuwa mala kirki yan zanen izabatu ne ta na balfasada fil a ba ne ta yankin bane fa'in na naumahu wa na bahawu ajirun kullu mai le na zanen le na kyosisan nusa na ɓata ladawa fediyo wa amma man gaza ma ga na gagunku fakaran ebe farijin wani ya'an da jibali yayi wasu matan da jibali yayi wa asal imama mali da shi banan wa sada fil ardi umma jibani bin teki bonan fa inna lan yarja bil kafaf lan nadi la da nura ana wai ga wani ana hadisi ne gane kiyo mun ji da bata na lokun da nan na da nadi la da yau lokun bo su kona ana ji la da yau lokun bo su kona ni? waye gwen soko ebo ajini da latu man qatala li takuna kalimatu llahi al-ulya fa huwa fi sabila ngol inna maga tiga waji la number 2 afa al-imama wa mi kire bishici aga egunkun musulunci eje bishici khalifa ko zane khalifa ko amiru yan musulmi laiki ni asiyo zane ga komanda na shi tino ne amma ICC shi a sai dai jiji group wa so ko da jiji a sai ga zai ni mini abu gayi ní èrè ṣáàrù àfẹ́ṣà mọ̀síbàjí pé tí èkí mú ní orí àìlìmáàmù jùlọ fi ìkásẹ̀lù ní ọ̀rá yìí lẹ́jí mọ́nà àjẹ́ alùsùn mẹ́tì ọjọ́ máa ẹ̀rùdùgùn kú bá àgbòyán imam wọ́n wọ́n bóǹbùyán barak makanta wọ́n bóǹbùyán zuko wọ́n fi yana kiyo fasadu za ki da lum la tusidu fil ardi a yage gaji ba ne ke te kin a ga ya ji yara ji e bogo wale ba ne ne pata mu ga e shi fejo a mai kiyo gugu riya'an wa fakhran wa subatan ko amma afsada fil ardi aji ba ne ji ke te kin mu e bogo wuji za pata ne lokuna ne ga da kiyo eh ga je lada bèbè mọ́ wọ́n tí ẹ̀yí zàpátá yóò túnkún lọ́rùn ńgá tún ṣe ìdíà wọ́n zàpátá yóò túnkún lọ́rùn iná zamani ti fẹ́ gukun òfí ewu káàfìrí òfí ewu káàfìrí òfí ewu káàfìrí jì ànẹ́bì gẹ́zà kẹzẹ́ gímínú ba na uji kokarin ka da a nabi gaza ka zai gimi nuro sabulin chamin bóyá omi ni wọ́n wọ́n ni wọ́n la imamu bukari ke babu ga babu la yi kalu fulanu shahid babu na gan eh gaza ka zai shahidi anan nan zan da jiga ke shishi wa gagan amma gaskiya kila ya cige ne zaun ciye jin dane nan amma jari na musulunci amma jari zai shirati ya yayi da imani wangi ko ya yayi da iko wata kula mastatatu ya yayi da shi je gagun kuna waye masta mastatatu min kuwati wa min ribatil khali turibu nabiya du wallahi wa duwakum ko zai je ya guna zai je guyena وقاتلوا في سبيل الله na kuma wala. sátẹ̀lù lè jì mẹ́ ya ọgùn abẹ́gùn ẹlẹ́wù ìbíjọ káàkiri jì wọ́n jí gáyìn akó yẹ máa kí èlé àlìkọ́ nípa gbẹ́lẹ̀ ṣìrú tó ti dọgbọ́dán gúrú àmá yẹ jíjí èdè kágbà káàna níbi dọmọ́kọ̀ náà

ebe na kagwa a sha musulunci alkudratu manatu taklif kafiri ko jijiji bekin nasara ji adị ka ya kun ci ko wuci ko wuci ko wuci ko ji hajje ne jena kayan na mai lere ke je bindi akwai wasu na wuce je ke so nasara ga ke so a cike kuna yaro wuri wauta ina

Kaji jihadi ya kuma mazugun sai sharar tuji ga agun mawani wuji ma adaba misali bani zabe shi shi kai gaskiya wuje yau makanta a mai ji bayani ya kuci ya sallar jana'iza ya wumula ya sallar jana'iza ya yau bai ne zai gwanin lugwa abdullahi migawosu migawosu ne gwa min test yan sallar jana'iza chile ngba kuci nalo eh bí màá lọ wá ládé kíra tó àdínà níbi tí ó lọ wa gọ́wọ́ di adọ́nà waga waje munin amma an ga sashirar cuga goma wani malaki abu wa tobo gan ya gudu wasa laje na izo jina waga wa kashi ya buga wa tobo ga ya gudu waga waje jihadi nan wafe da ji na kirkiyan kimbuwa ga gaskiya kaga mu jihadi jihadi ya wuya abin da su shahidiya in waga wusu ta na sai gawawa anin gaman sa'alallah shahada bi sidikin zando ne ga ba shahada bi su kai da gaskiya nan ballaga wallah manazila shuhada wa in ba ta lafira shi so ko gula da matsayin shuhada ku ga su takin zangubo zane je jin gyara nan ila ilimi addini wa ila kuma da ilimi addini ila lawuza mi haji ila lawuza zai fuwa haji ila lawuza mai haji yau ne ko e ba san nga ke wiwifi ngake ezawu ngake ejefi ngake tabiya saka ngalake abu sallah idan ga maji ibada idan ga maji nafila idan ga wasu sunna ga wasu bidiya ga biya biyu da ne je lokiri kyace ga adi yara ne approach ne da ne ga da ne wuje approach ye fe da jike fe da su da je fe di fitina baba ga shi o ti le ga ji won qur'anu maji wọn àdísì méjì wọ́n ló makaranta boko a graduate a ṣe doctor kó a ṣe engineer kó a ṣe kanzan kó a ṣe pilot wọ́n jí gánà kó mo jẹ tàbí àwọn yìí sálà ìbáadà wọ́n ṣe ákí wọ́n ṣe ìbẹ̀lá gáfẹ́ wọ́n àmá ìjínà ṣíṣì wọ́n ti kùránù lẹ́ẹ̀dẹ̀bàjá wọ́n ti àdísù lẹ́ẹ̀dẹ̀bàjá wọ́n ti kàtùbọ́kù lẹ́ẹ̀dẹ̀bàjá wọ́n ti àdàkí fondoro àdàkí zanibin diga àdàjí bombin nana àdàjí bí ti gùnsọ́kọ̀ jíndọ́chó àdàpláyà àdàlázàmì tààkì náà àdàpláyà alákànláàjí kẹ́ẹ̀mọ́ntí láti ọ̀rẹ́ ẹjẹ́ ẹjẹ́ ní fondoro tààkì àǹkàlẹ̀ gbẹ́mọ́ntí wọn àdẹ́bọ́n àwọn afẹ́ sọ́jà ẹgbẹ́ bí mi àwọn kánúrò rẹ̀ polisi bí wọn òjò kánúrò rẹ̀ káṣì ẹjú ń gádà lọ prison ń jà kẹlẹ̀ wọn àbẹ́zọ̀ yìí ti yà rẹ̀ kákàkì ẹ̀dọ́ wọn ta buga wale gan ya girin na ji tashi hankali yin lalafi ya manci ajo ta bugu yanzu karayi bi ya yi rinne ya katu ya wannan wallawa nan bi sawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa